Eh, a yanzu da nake maka magana tuni sun riga sun yi wannan tattaunawa. To me suka tattauna ne? To eh, shugaban Amurka mai ci a yanzu eh, Donald Trump shi ya nemi yana so ya sadu da shugaban Muhammadu Buhari a waya kuma an haɗa shi tafi da ranar nan kusan hudu sarakata ne amma suka yi magana. Waccan baya kake me suka tattauna eh sun tattauna na farko dai shugaban Muhammadu Buhari ya masa murnar hawansa kan gadon mulkin Amurka. Donald Trump ya karfafa gwiwa ga shugaban Muhammadu Buhari kuma ya yi da yake yi a nan Najeriya kuma ya ba sojoji wato dakarun Najeriya da suke ki da sha'an ta'addanci din nan ne ne sha'awar da yadda ke kula da abubuwan kuma ya ba ma gwamnatin Najeriya musamman haka samu waɗannan kamar ta kibo guda ashirin da hudu a yan watannin bayan nan kuma shi Donald Trump yin ya kuma ya sake jaddada goyon bayan sa ga gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari kuma ya ce cikin lokaci kan gaba ba wani mai tsaye ba yana son duba hanyoyin da a kama wa Najeriya don samun sababbi makamai na zamani don yaki da ta'addanci. da kuma yana mishi gaban Muhammadu Buhari ya ziyarce shi a fadar White House a Amurka, isan da ya samu dama. A yanzu wannan me yake nuna wa kenan a alaƙa tsakanin Najeriya da Amurka? Ya nuna muhimmancin Najeriya a abu da suka shafi siyasa da diplomasiya a duniya gabaki daya. Tunda an aka lura duk kasashen Afirka din nan nahiyar Afirka da zaɓe babu shugaban din yanayin ya fara magana da shi ne da shi da jari. Daga gaba ana cewa za a yi magana kudancin Afirka. Amma wannan ya nuna muhimmanci na Najeriya ne da shugaban kuma a Najeriya a shugaban da ake cewa kana da rabe-rabe wasu su da daɗin ci. Ha ga shi ai ba ana shi gudanar da harkokin harkokinsa ba in Allah ya ba mu cikin ƙanƙanin lokaci nan sai dawo ci gaba da aiki a matsayin sa